ba mu labarin ki a takaice wato suna inda aka haifi ki makarantar da kika yi da sauransu. Sunana mai Bashir an haifi ni a jihar Kano na yi makarantar primary ina a Kano Top Quality Nursery and Primary School na tukuntawa nan Kano. Bayan nan na tafi Girl Science and Technical College D Science na secondary school dina. After then na je jami'ar bayero na yi diploma daga nan sai na yi aure bayan na yi aure na koma na yi degree dina in library and information science also sannan na yi masters in information management a takaice wannan ita ce su mai bishir baya ta biyu shin bayan kammala secondary school um, kafin shiga jami'a karatun da kike son ki shi kika karanta kwas ɗin kike son ki shi kika karanta sannan an samu um, kalubale wajen samun admission kika an an yi jami'a ta post UMT ba a samu ko ko kina yi so ɗaya kika samu bayan na gama secondary school kwas ɗin da na so na karanta ba shi na samu ba amma ya samo asali ne bayan na gama secondary school na yi passing wa ex ina amma ban samu chemistry ba kuma course ɗin da ne nema a lokacin was um, biochemistry kuma da na yi post UME na samu 39 instead of 40 da ake bukata a lokacin so shi ne dalilin da ya sa ban samu wannan course ɗin ba sai babana ya ci da ni why not na je na diploma diploma na ce in industrial chemistry nake so sai aka ce i still tun daban da chemistry ba zan samu ba sai aka ce in mm, making another choice sai na ce any eh, kawai duk wanda na samu zan yi so a lokacin sai din na faculty of education was a close friend to my dad sai ya ce in zo nan tare da su library and information science sai na ce to ba damuwa Allah ya taimaka so da na fara tun da ni a science student na ɗan samu difficulties in wasu abubuwan kamar akwai kas ɗin da aka yi mana writing so na shiga class ɗin zan ga maganar civil servants yake yi maganar government what has to do with government haka haka sai nake ganin tuni an ce um, ni ban yi wannan duk abubuwan ba I find it difficult da ni all courses ɗin da ni a secondary school was science courses so amma bayan nan da na kwantar da hankali na sai na fuskanci inda ake abin da ake so a fuskanta har na zo na gama diploma dina da na ce miki bayan diploma na yi aure sai na dawo na samu de na ci gaba da karatu na nan the same department na library and information science bayan na gama na zo na yi service sai na samu na koma makaranta kuma ban samu wasu difficulties mai yawa ba gaskiya <laughs> a lokacin bayan na samu kwas ɗin da ba shi na so na karanta ba to um, idan kwas ɗin da kike so kika samu ya karatun ya kasance ya zo da sauki ko da tsammatsi idan kuma ba kwas ɗin da kike so kika samu ba shi ma ya kasance sannan ina labarin aiki an fara aiki ko ana nema labarin aiki ban fara aiki ba ban fara aiki ba tukunna amma ina sa rai na dan ina ɗan nema kuma ina na samu alhamdulillah zan fara kasuwanci kuma akan dan taba yan dabaru <laughs> sannan kuma um, sannan kuma menene burin ki me kike so ki nan gaba shin aiki ne ko ci gaba da karatu ko ko kasuwanci ake yi maganar karatu insha Allah ina da burin komawa in yi karatu nan gaba? Eto, eh na nema aiki samun nidi har yanzu bai fito ba tunda as last year na gama tunda duk karatuna na yi su ne a kan gaba-gaba ba a samu space da yawa a ciki ba bayan na gama diploma ina yin aure da a wannan da same din na samu admission the following year ina gamawa ina idar da um, service ina na still na samu admission to last year ne na gama masters early this na karbi certificate so na fara neman aikin amma samu ne dai ban yi ba yanzu to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.